a ce mutum ya kulla wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sharri manzo alaihi salatu wasallam duk duniya ta sani ya yaƙi shirka ya yaƙi zina ya yaƙi ƙarya ya yaƙi rashin kunya ya yaƙi rashin mutunci shi wani ya zo ya ce wai yana tunawa da ranar haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da 'yan mata sun kai sun kawo ya ce su fita suna girgiza mamansu a gaban matasa ya ce in kun je ku ce ko ne 'yan matan manzan Allah wani zagi ne ya kai wannan yan maulidi na yi ko ba sa yi wataƙila ka ce ba ma jituwa da su a ne ba abin da haɗa da su wallahi ni ciya nake duk mu zo mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da baki da aiki manzon Allah kuwa ya ce al-imanu wal haya'u qurana in mutum yana musu to akwai shi a hadisi da imani da kunya abokan gwamin juna ne ka ɗau uwarka ka zo da ita layi kuna rawa ka sako matarka da ka ɗauko alkawari ta dinga jemau da matasa kuma yawanci ma 'yan wiwi kuma ka dangana wannan abun ga annabi yan maulidi yan ganganci an yi asara a Mulawi ya ɗauki waka. dodo mai ba za ya ci riba ba haka. Gayawa mai gan maudubi ba zai iya ɗauka ba haka. Kaɗan ya dawo. Ta ce ku daina. muka nace abu ɗaya mun dace sai mun ga kina kuka za <laughs> To, wai shi da ya ga to. Ke ki iya sa mutane suna ni ba za ba. Daga ɗan aji da fiye suna sai Halittu Musa. Hmm. sai tukai eh sai tukai na ce na ce oh wallahi wannan ce ba zan yi ba yanzu fa ana ji idan ana ji sai a samun yes ana ji ina fata ana ji yanzu ba a ji har yanzu subhanallah ba mu san me ke faruwa ba ana ji yanzu ana ji a samun yes alhamdulillah an ji ana ji yan uwa kun ji abin da yaya jingir ya fito ya faɗa ya ce wai 'yan maulidi an yi asara to yaya jingir idan 'yan maulidi sun yi asara babban asararre ne malamin ka ibnu taymiya domin ibnu taymiya ya yaba maulidi har yace in an yi maulidi ma ana samun ana ana samun lada in ana neman asararre idan aka samu malamin ka ibnu taymiya shine cikakken asararre sannan ana neman ɗan asara aka same ka kai da kake aƙidar a ainihin Ah, yaya jingir ai babu asararren mutum irin ka domin ka yi tasowa asara sannan ka yi tsufa asara sannan ka yi girman asara rayuwarka ta zo a wulaƙantacce a wulaƙance yaya jingir saboda haka bari mu karanta maka abin da malamin ka ya faɗa akan maulidi kaga da bakinka ka ce ibnu taymiya asararre ne idan ka duba wannan littafin yaya jingir banda kai ƙatoton kasuwar gumin jahili ne tsohon banza ba yadda za a ka kalli 'yan maulidi ka ce sun yi asara kuma na san babanka ne ya yi maulidi mamarka ma ta yi maulidi ka gama babanka asararre mamarka asararra domin kai dai da yawan nan naka ƙarya ne a ce babanka ba wahabiye ne kai dai da tsufan nan naka ƙarya ne a ce mamarka ba wahabiya ce to haka inda 'yan maulidi sun yi asara to iyayenka da kakanninka suna cikin asararru kamar yadda malaminka da jami'a ya haya jingir shi ma asararre ne na ƙin ai duk babban da bai ji kunya hawa jaki ba to jaki ba zai ji kunyan ka da shi ba wallahi yaya jingir ba za mu duba ka ko farfaran ka ba matukar zaka kalli mu ka zaga ka ci mutuncin su to saboda haka ba za mu kyale ka ba wannan ramako ne Allah ya ce wa in aqabtum an muku uquba fa aqibu misli ma uqibtum bihi ku rama misalin yadda aka yi muku saboda haka ana maganan asararre babu babban a asararre irin ka yaya jingir da kuma malamin ka ibnu taymiya a irin wannan bugun nawa dabaqatu darul hadis za ka ga inda Ibn Taymiyyah ya ce wa kazalika ma yuhdisuhu ba'dun nasi hakan nan abin da wasu mutane suka suka fara imma mudahatan lin nasara ko dai koyi ne da nasara fi miladi Isa wurin haihuwar Annabi Isa wa imma muhabbatan lin nabi ko kuma soyayyan Annabi ne inji Ibn Taymiyyah wa ta'ziman lahu da kuma girmamawa ga maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane ko sai ce wallahu qad yusibuhum ala hazil mabbata kika Allah yana ba 'yan maulidi lada a bisa wannan soyayyar da suke nuna wa manzon Allah su yi taron maulidi. Wal ijtihadi da ƙoƙarin da suka yi la alal bida'i ba a kan bid'ar ba, ba a kan abin da suka ƙirƙiro ake ba su lada ba a bisa soyayyar annabi. Ashe Ibn Taymiyyah shi ma ya yarda da maulidi san annabi ne, saboda haka in ana magana a sararre ka ga shi nan Yahaya Jingir malamin ka Ibn Taymiyyah. Sannan in ka je shafi na ɗari biyu da arba'in da huɗu ji da hamsin da huɗu za ka ji inda Ibn Taymiyyah yake cewa fa ta'azimul maulidi Ka ga girmama maulidi wacce ka zuhu mausiman da rikan shi taro sai ce kad yaf'alhu ba'dun nasi inji ibnu taymiya yace waɗansu shashin mutane suna suna aikatawa sai yace wa yakunu lahu fi ajrun azimun a cikin maulidi akwai lada mai girma ibnu taymiya ce lada mai girma ma eh lada mai girma akwai li husni qasdihi saboda kyakkyawan manufan da ake yin maulidi da shi wa ta'zimi li rasulillahi kuma saboda girmamawa ga manzon Allah ashe yin maulidi girmamawa ga manzon Allah ne inji malamin ka ya kai ainihin Yaya Jingir. Yaya Jingir in ana maganin fita da 'yan mata da yawo da 'yan mata da fasikanci da 'yan mata wa kai ku wahabiyawa? Wa ya kai ku? Ba kwa ɗiban 'ya'yan mutane ku tafi da su musabaka daga nan har ƙasar waje? Wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya hana mutum ya tafi da yarinya balagaggiya wani gari ta ta tafi wani gari sai da muharramanta amma haka kuke ɗiban 'ya'ya mata a cikin gari ma wai kuna ainihin musabaka zan zankaɗan 'ya mata ku tafi da su ba tare da iyayensu ba daga nan kaduna a ɗebe su a tafi da su zamfara daga zamfara a ɗebe su a tafi da su sokoto daga sokoto a ɗebe su a tafi da su ainihin katsina wanda wannan babu inda addinin musulunci ce ka ɗauki 'ya'yan mutane zan zankaɗa zankaɗa ka je ka tafi da su musabaka kana kwana da su a wani gari ba tare da iyayensu ba saboda haka idan ana maganar fasikai fajirai masu kwasan 'yan mata kuma tatattun mazinata aka samu wahabiyawa ai magana ta ƙare. Nan fa mai girma kwankwaso ya fito ya ce zai tona mu shugabannin izalin Najeriya a sirri. Su da suke musuluntar da kiristoci sannan su koma suna bibiyan suna yin zina da su. Nan wallahi wallahi mai girma Rabi'u Musa kwankwaso ya fito zai zo ya ce zai zo ya tona wa shugabannin wahabiyawa sirri. Nan fa a garin ainihin Sokoto aka samu abokin Kabiru Gombe na Minanata. Eh Malam Faruk Eh, limami ne na Juma'a na Minna ta Abu. Haka aminin Kabiru Gombe ne. Amma daga ruƙi yayi ba matan aure cikin ɗaki aka kama shi tsiraran Allah zai yi zina da ita. Daman tataccen tsohon mazinaci ne. Saboda haka idan ana maganar raye-raye da kaɗe-kaɗe mu tijjana maka zo gidanmu wallahi duk inda ga ana biki ana le ana kiɗe-kiɗe ana raye-raye wallahi gidan 'yan isa lafi Gidan Wahabiyawa ne mu sai dai a yi majalisi. Duk inda kaga 'yan le to 'ya'yan Wahabiyawa ne. Duk inda kaga 'yan 'yan to gidan wahabiyawa ne duk gidan ɗariƙar tijjaniya da ƙadiriya ba za ka je ka samu za a yi biki ana kiran masu kiɗe-kiɗe da raye-raye suna yi ba wallahi sai wurin wahabiyawa saboda haka rawa da iskanci da gwatsu da rashin tarbiyya ya samo asali daga gidanku wahabiyawa ya kai ah, da kake da suna ne yaya jingir saboda haka lallai ina mai tabbatar maka da cewa ɗariƙar shehu tijjani wannan maulidi da ka zaga da 'yan maulidi babu tataccen asararre da ya wuce ka lallai kai ɗinnan ya jinkirta tataccen asararre ne masu addini don kuɗi kuma wallahi barka ka ji na gaya maka ya jingir kai jahili ne ɗaliban ma jahilai ne kuma wallahi sai na ɗauko ka a YouTube wanda ka yi shirme da jahilci na tabbatar ma da duniya wallahi kai jahili ne. Daman ina jiran irin wannan kilif kilif naka ka zagi musulmai ka zagi kiristoci zan ɗauko kilif kilif naka Akwai wani clip naka da na haɗu da shi a social media a YouTube kwanaki wanda Larabawa suka zo daga Saudiya. Saboda kai maƙiyin Allah ne a Najeriya nan akwai masu bautan gumaka, a Najeriya akwai masu bautan rana, a Najeriya nan akwai masu bautan tsuntsaye, akwai masu bautan shanu. Amma wai Larabawa nan da suka zo kuka gayyato su nan Najeriya kai ne kake gaya musu ba ku da wani matsala a Najeriya da kuke so ku kawar. Shi ne kamar ku kawar da ‘yan ɗariƙa ga masu bautan gumaka. ga masu bautan shanu ga masu bautan rana amma kake gaya wa Saudiya cewa a baku kayan aiki za ku kawar da 'yan ɗariƙa na Tijjaniya. Kuma abin da zai baku mamaki a wannan bayanin da larabci wallahi wani tsohon bai iya ba kuma sai na nuna ma duniya kai jahili ne. Larabci ma baka iya ba sannan zan fito da tsaraicinka a fili duk inda kai karatu kai kuskure. sai na fito da shi na karanta ma duniya kuma na tabbatar masa da jahili ne kai na tabbatar masa da kurakuranka. Tabbatar da cewa wallahi baka da ilimi. kuma su ma ‘yan uwanka wahayyawa sun san ba mai ilimi ba ne kai kawai dai kuna neman ainihin duniya ne kuna neman shugabanci ka naɗa kanka kai ne shugaban izala na Jos kamar yadda Balalau tataccen jahili Balalau tataccen maƙiyin manzon Allah da Kabiru Gombe tataccen jahili suka naɗa kansu shugabannin izala ɓangaren Kaduna saboda haka insha Allahu rabbi wa rabbu kulli shay'in ah, za mu fito da wannan karatu naka duk inda kai jahilci wallahi al'azim sai mun zo mun nuna jahilcinka a zazzawe wajibi ne mu zo mu yi bayani akan waɗannan matsiyatan mutane marasa mutunci wanda ban san darajar annabi ba wai wannan tsoho tsohon banza ya fito social media wai yana cewa yan maulidi kun yi asara akwai tataccen asarar da ya wuce ka ne yaya jingir yan maulidi kun yi asara kaga shehu ibrahim na ciki a zazzawe wajibi ne mu dira kan shi ibrahim na ciki, yau Tijjani na ciki, shaunan mu duka suna ciki ake musu yin asara. Ana maganar dai, babu kamar ka kai yaya jingir kai kayi tasowa asara ka girman asara sannan ka tsufan asara maƙiyin manzon Allah dan wuta mai gemun bunsuru mai siffan mayu malami ne kai da sunan malami amma kamannin ka yadda ka san idi dutsen tanshi yadda ka san wa da kani babu annurin musulunci da Allah yake cewa wa fi wujuhihim min asaris sujud babu annuri babu hasken musulunci a fuskanka ya kai ya kai ya kai ya kai yaya jingir babu annuri A fito ka ce wai yan maulidi an yi asara akwai asarar irin ka ai babu wani asarar irin ka saboda haka lallai sai mun nuna ma duniya tsaraicin ka wallahi alazim wanda bai kyale bai kyale iyayen mu wallahi ba za mu kyale shi ba ai in kuna da baki kuna da abin faɗa in kun faɗa abin da za ku faɗa ba ku san me za a mayar muku ba to bari kawo muku kuma wani tataccen tataccen jahili shi kuma ɗan ɗan Nijar ba bari in sanya shi in ɗan shafa muku kan shi insha Allah yanzun nan gashi nan eh gashi nan bari in sanya muku shi ku ji bari in sa muku shi ku ji shi wa shehu tijjani da kuke ganin shi da shi da mabiyan shi duk abin da annabi yake da shi sai da suka murda suka ba tijani shi ba abin da annabi ya shi kai ba ma wani abu ba duk abin da siffar da Allah yake da ita babu siffar da tijjani bai da siffa Allah kowace ka hararo to tijjani da ita duk siffar da ka hararawa ka ce ai abin da ka san tashin kiyama ku sun ce ba tijjani ba waliyai masu sani sauran kananan ma masu sani shi ne dai tashin za ka wani ko suka ce to su sun sani kadiba fa hadisi ne wani mandan Allah ke cewa man kaddaba alayya muta'ammidan mi wanda ya mini ƙarya da gangan ya nemi wurin zaman shi a jahannama da Allah sai da Allah ce ƙarya gare ni ba kamar ƙarya bace ga sauran kowa ko ƙarya ga annabi to jahilin dattijo har yanzu ka kawo abubuwa na ƙarya wanda baka kawo aya ba baka kawo hadisi ba baka kawo kuma littafi ba da wannan jahilin dattijo eh baka kawo aya ba baka ka ce shehu tijjani an dangana masa ainihin duk wani matsayi na Allah inna lillahi wa inna ilaihi subhanallah to shehu tijjani Allah ya ƙara masa yadda ba wani wanda ya danganta masa wani makami na Allah ko shari'a ma a keta shari'a a faɗa ma shehu tijjani a faɗa wa shehu tijjani wani mummunan magana ko kuma shehu tijjani ya furta wani mummunan magana wallahi babu amma da kai jahili ne gashi hadisin ma baka karanta ba dai ka ce wa man kazzaba alayya ƙarya ne wani hadisin ba haka yake ba ballighu anni walau ayatan wa haddisu an bani isra'ila wala haraja sai annabi ce wa man kazzaba alayya ka ce wa man kazzaba kaga kai ma jahili ne ka tara jahirai a gaban ka ne eh, ba wa man kazzaba bane na maka gyara kai dan Nijar tsohon banza da siffan mayu ne eh, ba wa man kazzaba bane balligu anni walau ayatan wa haddisu an bani isra'ila wala haraja wa man kazaba alayya wa man kazzaba ne ba wa man zaba ba wa man kazzaba alayya muta'ammidan duk wanda ya min ƙarya da gangan falyatabawwa'a maq'adahu minan nar ya nemi wurin zaman sa a wuta kuma zancen da kace Shehu Tijjani wani makamin Allah an bashi shari'a ma Shehu Tijjani bai yadda an keta ta ba ya ce kuma duk abin da aka aka ji an ce ya faɗa ko an danganta zuwa gare shi a auna shi da ma'aunin shari'a Shehu Tijjani yana cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shari'a amma wafaqa fa kuzuhu zuwa ma khalafa fatrukuhu ni Tijjani in kun ji an ce na faɗi abu to ku auna shi da ma'aunin shari'a in ya dace da shari'a ku ɗauka in bai dace da shari'a ba ku watsar duk cikin malamai waye mai adalcin shehu tijjani amma ka ƙaƙalo ƙaryarka da zuƙi ta mallanka abin da zai baku mamaki ma ga wata ƙarya da zai a cikin littafin ga wata ƙarya da zai a cikin littafin al-yaqutatul farida wallahi wallahi wallahi babu wannan baitin a cikin al-yaqutatul farida eh, babu wannan baitin baitin akwai shi amma ba a cikin al-yaqutatul farida yake ba kaga wataƙila wani ne ya bashi labari an rubuto mai baitin ne a littafi aka ce mai a cikin alyaqutul farida yake amma da yake jahili ne ya karanta ya ce wai baitin na cikin alyaqutul farida kuma wallahi wallahi wannan baitin baya cikin alyaqutul farida alyaqutul farida ne ba abduratul kharida ba alyaqutul farida da ya faɗa da bakinsa wallahi wallahi wannan baitin baya ciki bari sanya muku kuji jahilin ta sha bamban ga kowa amma sai shehu tijjani ya zo ce shi ma haka nan a cikin abu tilbari ake cewa falyatabawwa maqa'adan fin nari man iftara ala nabiy al mukhtari kaza kaza muftara ala tijani maqadahu yakunu fin nirani sai suka ce wai wanda wanda ya kirkira ƙarya ga annabi ala nabi da mukhtari ga wannan zababban annabi iyakar karatun kenan na samu to kaga wannan wallahi tallahi wannan dattijo ƙarya yake yi wannan magana ba ta cikin wannan baiti bai cikin ya ƙurtul farida wannan baiti baya cikin aliya ƙurtul farida kuma duk wanda ya san aliya ƙurtul farida tun daga baiti na farko tun daga baiti tun daga baiti na farko na cikin aliya ƙurtul farida wanne ne baiti na farko shine bada'atu bismillahi walhamdi izhada بمهد الرداء والفضل للأحمدية shine baiti na farko to ƙarshen baitotan suna farawa ƙarshen baitotan suna ƙarewa da ta'un mai da ta'ut ta'anis ta ta mata an gane ko suna ƙarewa da ta'u ta mata wal barzakul Ala, wa usul wasa'ili wa yanbu rahmatin wa barul haqiqati fabil katimi wal makatumi summiya indahum Mai hatsin mai wilayatin waki kima ne ruti bacci, bihi ka taɓa la maula kamar waliaci kuma ku taimaka ra'asan jirgin wakilinmu to zaka samu ku. shine baiti na farko, to baiti na ƙarshe? Wa tsalle a la Asale wa fasle wa iki wa kulli muwahhidin min insin wa jinnati wannan shine baiti na ƙarshe wallahi alazim babu wannan baitin da wannan bawan Allah ya karanta a cikin aliyaku cikin wannan littafin wallahi ƙarya ne bari in ƙara mai bita muku shi shi wa shehu tijjani da kuke ganin shi da shi da mabiyan shi duk abin da annabi yake da shi sai da suka murda suka ba tijjani shi ba abin da annabi yake shi kai ba ma wani abu ba duk abin da siffar da Allah yake da ita babu siffar da tijjani bai da ita siffa Allah kowace ka hararo to tijjani da ita duk siffar da ka hararawa ka ce ai abin da ka san tashin kiyama ku sun ce ba tijjani ba waliyai masu sani sauran kananan bai masu sani shi ne dai tashin za ka wani suka ce to su ma sun sani kadiba fa hadisi ne wani mandan Allah ke cewa man kadzaba alayya muta'ammidan mi wanda ya muni ƙarya da gangan ya nemi wurin zaman shi a jahannama da Allah sai manzon Allah ce ƙarya gare ni ba kamar ƙarya bace ga sauran kowa ko ƙarya ga annabi ta sha bamban ga kowa amma sai shehu tijari ya zo ce shi ma haka ne a cikin akutul bari yake cewa فليتبوأ مقعدا في النار من افترى على النبي المختار كذا كذا مفترى على التجاني مقعده يكون في النيران sai suka ce wai wanda wanda ya kiri wannan baiti da ya karanta yake na cikin alaƙufin farida Wani ya ce a cikin al farida wallahi al'azim bai cikin al farida wallahi alazim bai cikin littafin nan babu shi a ya tabbatar da tsohon jahili ne ɗaliban da suka gaban shi ma jahilai ne wataƙila wani ne ya rubuto mai ce ga wani baiti a cikin al farida bai san ma littafin da baitin yake ba bai san ma wani littafi baitin yake ba amma kaji yi ma yi ma al'allama a Sheikh Muhammad bin Sayyid Muhammad Nazifi ƙarya ya ce a cikin al farida kaga yana tabbatar da cewa shi ma wannan ɗan-ɗan tsohon mai siffan mayu ɗan Nijar yana tabbatar da cewa shi ma ainihin jahili ne Nijar gari ne na mutanen kirki Shehu Gibrima Allah ya ƙara masa da asalin shi ɗan Nijar ne domin asalin shi ɗan da magara ne eh addagiri ba a san Nijar da irin wa'innan mutanen mugayen bayan Allah ba ka duba Sheikh Abubakar Chota wanda yana nan a cikin garin Yamai Hmm? baban sai ya dafa fatiya eh jika shehu ibrahim Nijar Allah ya albarce ku da albarkace ku da waliyan Allah da mutanen kirki kar ku da irin waɗannan tsofaffin banzan su su gurɓata muku tarbiyyar yara yanzu dai wannan gashi jahili gashi makaryaci hadisin annabi ma bai iya karantawa ba hadisin da yara yan ƙanana a firamare sun haddace ne ballighu anni walau ayatan wa hadisu an bani isra'ila wala haraja wa man kazaba alayya muta'ammidan amma ya ce wa man kazzaba wallahi ba haka hadisin nan yake ba wa man kazzaba alayya shine yadda hadisin yake amma ya ce wa man kazzaba saboda haka wayannan tsofaffi yau mai ɓaro ta ya duro kansu Matukar ba za ku ji kunya da darajar malamanmu ba ba za mu ji kunya da muga darajar ku ba kai yaya jingir shehu ibrahim ya girme ka shehu tijjani ya girme ka Sishak aliul alil harazi duk sun girme ka su shek eh, Atiku Santa duk sun girme ka amma baka ji kunya ba ka ce wai ɗan maulidi sun yi asara kai ma wannan ɗan Nijar duk wa'innan bayan Allah sun girme ka amma baka ji kunya ba kai ma ka shau tijjani ya girme ka ba ji kunya ba ka zo ka sharara mai ƙarya saboda haka dan kun girme mu mu ma ko kun haife mu ba zai ainihin hana mu mu zo mu koma mu kankara muku mu aika muku da gurnet na na raddi ba. Saboda haka ƴan uwa zamu dakata anan? Wannan shine ne saƙon da zamu bayar a yau. Insha Allahu Rabbi muna fata Allah subhanahu wataala ala ya dace da mu. Kuma wa'innan mutane maƙiya manzon Allah in siya ku hankali irin wa'innan mutanen kar ku bari su yaɗu a cikin garin ku. siya ka Sise Nijar, Nijar gari ne na mutanen kirki wallahi waliyan Allah bayin Allah. kar da irin waɗannan wahabiyawan karnukan yahudawa su suna yaɗa da'awarsu a Nijar na ƙarya duk inda ake cin mutuncin Allah da manzon Allah da salihan bayi to bala'i take sauka a wurin inda ake ambatar su da alkhairi ko bi zikirin salihina ta nazallar rahmatu da ambaton mutanen kirki rahama tana sauka saboda haka saƙona kenan zuwa ga shi wannan ah, mai suna Yahaya Jingir ah, da kuma ainihin wannan ɗan ɗan Nijar ban san sunan shi ba kuma muna godiya ga dukkanin wanda suke bibiyan mu a wannan tasha ta mu albarka Abba Abubakar muna godiya da kasancewa tare da mu Isiya Kasisi muna godiya kasancewanka tare da mu Abdulmalik Yahaya Azzazzawi kai ma muna godiya kasancewarka tare da mu Muhammad Idris Gwani kai ma muna godiya da ba mu lokaci da sauraron karatunmu ah, sannan ɗan ah, uwa mai albarka sunan Abu Safiyan kuma muna godiya da wanda suka yi yabo da wanda suka yi zagi dukkanku muna godiya mu shehu ibrahim ya gaya mana idza qalatul aqdaru min maliki yawmiddin siyani in ma yasiru ma ya biki dukkanku wanda kuka yi yau a wannan lokaci muna muku godiya Allah ya bar soyayya Allah ya bar zumunci Allah ya gadar da mu gaskiya assalamu alaikum